آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba karatun littafin umdatul ahkam min ahadisi بخير الأنام عبد الواحد ابن عبد الغني ابن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي وان درس شكرا تا تاريشي da daidai bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi darasi goma sha uku yau zamu tashi darasi na goma sha hudu a wannan shekara insha Allah kuma darasi goma sha uku nan shi ya haɗa mana har zuwa kitabul jana'is sai zanto mun fara tun daga littafin farko shine kitabu kahara sannan mun kitabu sala yanzu kuma mun zo kitabu aljanais shine na uku sai kuma littafi na hudu shine kitabul kitabu zaka hadisi kuma wannan shine hadisi na 175 a nuskar riyadi wata ita shine afdalu tahqiq a um, ɗaba'ar darubun jauzi amma a wasu nuskar ɗin kamar nuskar da akanta wannan yake ta taisidul allam ta jam'iyyatu ihya ittiraf al-islami zai zama a lissafin hadisin kitabul bakashi na 166 malam abdurrashid na kan da nawa ne 176 ko ke zama bambanci tsakanin wasan nuskar ta gida nuskar tijariya kashi ya bi hadisi ɗaya ne amma dai za mu dinga faɗa za mu dinga bin lissafin shiryabi ɗin sai kuma mai muƙarana da wannan na ihya utubas don a dinga bibiya sosai ma a dinga ganewa nan na tiktok na da kaman ko ya yi sama da mu gani a yi haƙuri da Allah muna yanayin abin ne sai an yi haƙuri sosai a kuma wannan karatu muna yin su ne da su alarma Rashid Jega da sauran yan uwa nan birnin Sokoto a lokacin da muke gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma su sai muke ribatar lokaci. Ai da wannan karatu namu shine ba ma tsawaitawa a sharhi da tasiriji da bayani. Babbar manufar shine malaman Islamiyya da suke karantarwa su iya fahimtar fassara nagartacciya kuma takaitaccen saƙon da hadisin yake ƙunshe da shi idan ana buƙatar tsawaitawa to duk hadisan dai suna cikin bulugul maram da muke yi a karatun gwale da muke ranar lahadi da kuma muwatta malik da muke ranar eh, talata a gwammaja a garin kano da kuma karatun sayul bukari da muke a masallacin mazafa na litinin a nan muna tsawaitawa amma a nan taƙaitawa za mu da sai duk ɗan bayanin da ake buƙatar su a latinus kitabun zaka zakatu ɗaya daga zakka ɗaya cikin rukunan musulmi ita asali kafin zuwa musulunci kalmar tana nan tana nufin karuwar abu tsarkake abu yawan abu haƙƙi da yawa da karuwa amma a shari'a kuma wani haƙƙi ne da Allah ya wajabta akan dukiya ba a wuyan mai dukiya ba akan dukiya yanda idan da zai mutu je dukiya ta kai wannan lissafin kuma tana ƙarƙashin mulkinsa to haƙƙi ne akan ita dukiyar akwai haƙƙi da yake akan mutum kamar bashi kamar tafara, kamar bakanci kamar alƙawari wannan zimma ce wannan wajibin ne ala zimma amma kamar zakka shi kuma haƙƙi ne wajibin ala ainil mal ba ala zimma ba ba a kan zimmarsa ba to ita zakka <clears throat> wani haƙƙi ne na wajibi da Allah ya sanya ta a wata dukiya ta musamman fi khas wannan dukiyar akwai dabbobi kamar raƙuma da shanu da awaki da tumaki wannan su ne bahimatul an'am akwai zaka a kansu na biyu sai kuma abin da Allah ya fitar a ƙasa abin Allah ya fitar a ƙasa kuwa akwai amfanin gona wanda za a zo a ji sharaɗan amfanin gonar da ya musu zakka إذا كانت مكيلة موزونة إذا كانت مكيلة مقتاتة مدخرة sannan sai kuma akwai abubuwan da suke a ƙarƙashin ƙasa kamar rikaz irin tuntuwa da ake yi ta tsohuwar ajiya da dukkan da suka ajiye da kuma ma'adanai kuma duka suna cikin mimma akhrajna lakum min al al'ar to sai kuma aka ware dukiya annafadat asali shine zinari da azurfa kuma daga baya da aka yi kuɗi ya zama ana gwada kimar kuɗi ne kimar dinari da azurfa su zama kuɗi ya zama akwai zakka a cikin lissafa eh, dabbobi na gida na ni'ima sai abin da ya fito daga ƙasa sai kuɗi sai kuma kayan kadara a kasuwanci su ne urubut tijara wannan su ne abubuwan da zakka ta waje ba a kansu kuma zakkar ana ne su idan sharaɗin da ya faɗa kansa fitar ne ya ba waɗansu mutane shi a talistafa su kuma su ne alfuƙara'u da almasakinu da al'amilu na alaiha da almuɓallafata kulubuhum da kuma algharimina da kuma arriqab da kuma ibn sabili da kuma wanda suke fita jihadi fi sabili su su an ambace su a cikin ayat sun gafi tauba mai ta zakar ana yin ta ne a wani lokaci ke amfashe kamar da kuɗi da kadarori da kuma da kuɗi da kadarori eh, da kuma ah, dabbobi da sun ce wani adadi kuma an fara lissafi daga sun da suka shekara iwar haka ta ya kwanci zagayewa kuma amfanin gona eh, duk sanda aka fitar da amfanin in an fito da shi daga ƙasa za a fitar masa da ƙasa mana in an tsince shi an cire shi an girbe shi za a fitar masa da tasa zakar <clears throat> shi ne zai zama yau mahasadi ko yau mahisadi wannan su ne shi ne mukaddima akan abin da ya shafi zakka an kira ta da suna zakka saboda tana yin ta yana sa dukiyar mutum ta haɓaka ta karu kuma tana tsarkake mutum kuma ta wanke shi a cikin jama'a bayan ta wanke shi a wajen ubangiji subhanahu wata'ala ɗaya ce daga cikin rukunin addinin musulunci wanda aka tsokar da farlanci da a cikin qur'ani da kuma sunna sannan kuma malamai suka yi ijma'i akan fitar da zakka a abubuwan da suka zo a cikin qur'ani da sunna rara kuma aka yi kiyasi mai kyau akan wasu abubuwa da sunansu su bai fito ba amma kamar su da sifar su ta fito ah, dole mutum ya yarda akwai zarka a musulunci wanda ya inkarin to ya inkarin abin da dole a san shi a addini shi kuma inkarin abin da dole a san shi a addini mutum ya yi inkarin yana sana wannan inkarin shi ne shine mutum yunkiru al-ma'luma min addini, da bi Sharaɗan to sharadan wajabtun sai dole sun sun ya zama musulmi in aka kafiri ba a karɓar zaka a wajensa ko da ana zaman lafiya da shi sai dai a karɓi jizya idan ya zama cikin ahalin waɗanda za su ba da jizya ne na biyu kuma mutum ya mallaki dukiyar da ta kai a mata zaka za mu zo mu ji idan zinariya ce lalata mai na duna hankali a waƙi sadaka sannan abin da bai kai dinari ɗari biyu ba dirhami ɗari biyu ba shi ma babu zakka idan haƙuma ne sai sun kai biyar zuwa sama idan shanu ne sai sun kai ishirin da biyar zuwa sama idan tumaki ne sai sun kai ɗari da ashirin zuwa sama to idan kuma kuɗi ne sai sun kai kimar wannan kuɗin inda a yanzu a mu na nan Najeriya a bisa lissafin kwamiti musamman na sarkin musulmi a jiya juma'a ta uku ga watan Ramadan alif ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma sha kuma ishirin da watan biyu dubu biyu da ashirin da shida sai dukiya ta kai miliyan goma sha takwas da dubu ɗari hudu da goma sha hudu da naira ɗari takwas sannan ne dukiya ta kai misali an lissafa da farashin gold a sauransu da za mu zo mu sarar da su insha Allah eh, sannan sai kuma in kuɗi ne sai sun kai shekara sai sun kai sun balaga yanzu ko sun kai nisabi to nisabin fara lissafi sai kuma shekara ta zagayo ba su yi ƙasa da nisabin wannan shekarar da ta zagayo ba sun kai daga farkon nisabin wancan shekarar zuwa sama to shine za a mata da ita zaka ta ɗaya daga cikin abubuwa na alkhairi da addinin musulunci ya tilasta a yi domin tausaya wa talakawa kuma domin taimakon juna da ma za ka ba da dukiyar ne ga waɗanda ya kamata ka ba su da kuma ƙara samar da tsaro yaɗa soyayya da kuma wato kyawawan halaye Allah maɗaukaki sarki wakan ya fito zama ahara ga wanda ya fito da ita kuma ta tsarkake shi daga rowa sannan kuma ta ƙara haɓaka ita ainihin asirin dukiyar tasa an kuma ba mutum dama shi zai zaɓi waɗanda zai bawa inda sun cika waɗannan sifofin ya ishtihadi ya ga fuqara zai ba ko masaki ne, ko al'amilina alaiha ko al ta qulubuhum ko al-gharimin ko fi ko kuma fi sabilillah ko abna'us sabil to za mu karanta hadisin da suka zo a cikin wannan babi bismillah bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك إنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة إنهم أطاعوك أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم فتأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم أن ترقوا لك معاذ الأنجبل الله يقول الداء جريش يكي سواه an karɓo daga Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya taɓa gaya wa Mu'az ɗan Jabal lokacin da ya aike shi a matsayin jakada zuwa Yaman. Zala sallama ya aiki Mu'az ɗan Jabal zuwa Yaman domin kiran su zuwa ga addinin Allah lokacin da Yaman ta sallama ta ne wuya zuwa ga sakon Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kuka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kula da ci gaba da tabbatar da tsari na addini da komai. ya aiki mu'azu dan jabal daga cikin matasan mutanen madina dan sarawa domin ya wakilci manzo Allah sallallahu a matsayin alƙali kuma malami ne kuma karɓar dukka a garin Yaman da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiya ko nasiha yake cewa innaka ta'ti qauman ahla kitab ka sani zaka je wa mutane waɗanda suna da littafi da aka karanta musu dan haka ba jahilai bane mutane ne waɗanda suke suna da karatu kuma suna da ilimi innaka ta'ti qauman ahla kitabi fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu Allah ilaha illa Allah haka idan ka je ka fara kiran su zuwa ga su kalmar shahada su shaida babu abin bantawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi muhammadu manzon Allah ne haka farko abin da ake fara da'awa da shi shine a fara tabbatar da cewa an tabbatar da tauhidi da tabbatar da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma an gaya mu'azu haka ne don ya gane cewa idan za ka tafi da'awa ka san suwa za ka je ka fuskanta akwai mutanen da kana gaya musu tsara su akwai mutanen da kuma dacen suna da wani tunani ko tanadi a zuciyarsu ka sani cewa in ka gaya musu akwai abin da sai sun tambaye ka cika shirya ka ga a tsaya za ka ba su amsa akwai mutanen da ba su ka ake musu bararrashin su ake yi a nuna musu gaskiya to farko abin da za ka fara musu kenan ku a aqa'u laka bi bali a fara maganar sallah azumi zakka'a a fara maganar tauhidi ke tauhidin ya zauna ya taho zuwa sallah shine at-tadarruj fi da'awa idan suka karɓa maka suka maka da'a suka yadda fa akhbirhum anna Allah farada alaihim khamsa salawatin ga mu cewa Allah madaukakin sarki ya farlanta musu yin salloli guda biyar wannan salloli guda biyar din ki kuje min walaila dare da yini akwai asuba da azhar da la'asar da ake yin su a tsakanin safiya da yini akwai magariba da isha da ake yin su a dare in haka dole ka ta musu cewa duk wanda yake mumini ya musulunta to akwai aiki a gabansa na ya tsaya yi sallah a bisa yadda aka koyar fa inhum afa'u laka bidhalika idan suka karba maka suka yadda fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fatraddu ala fuqara'ihim to shi ka ga musu cewa ka ba su labari cewa Allah ya wajabta musu yin sallah farada ay awjaba, ya wajabta musu ba da zakka ita kuma zakar wani tsari ne na musulunci idan dukiya ta kai wani adadi ba a so ka ce ta kadai ba sai ka kasa ka da wani kaso kai mai kuɗi sai ka ɗauka da kanka ci ka je ka nemi talakawa sai ka ba su ko ka ba wa hukumar ku ita kuma ta lalubi talakawan ta ba su haka daga gare ku ne zuwa gare ku kila talakawa nan makwabtanka ne kila ma suna da dangantaka da kai ila ma dangantaka da jini kila kuma suna taimaka maka a wa'insu abubuwa to to khadhu min aghniyaihim fa da ala fuqaraihim sai a mayar zuwa ga talakawansu inhum ata'u laka bidalik idan suka yarda za su ba da zakka to a jika wa iyaka wa qara'ima amwalihim in ka tashi da zakkar musamman zakkar dabbobi tunda su mutane ne masu dabbobi a ci a ce kai uwar garke za ka ɗauka misali kamar a raƙuma in sun kai biyar to za a ba da ƙaramar afiya kar ka je ka ɗauki wata tafi lafiya a cikin awakinsa a cikin ita ta fi so bayan kuma ita wannan akuya ita ce take yake sa ran nan gaba za kuma ta zo ta dinga haifar masa da wasu awakin kada dan ya yi imani kuma ka takura shi ka ce dole sai ya fitar da abin da shi ya fito a ransa shi an abin sa nasiya kan cewa wala ta min hutun fi tunfiquna kaka nemi mara kyau ka ce shi zaka bayar walastu bi akhiri illa an tu'minu fi dinin ka bashi aka zo yi an ce ka zaɓa ba shi za ka zaɓa sai in bayar da za a yi kana tsoron kan zuciya ka ne za ka haƙura to kaka ba Allah abin da ba ka so amma kai kuma mai karɓa ka taku da ika ce sai an zaɓi wanda aka fi so kala mutum da bayar gwargwadon yadda ba zai gaji ba ba zai ba zai ji ba daɗi ba kara'ima ukarima karima kuma yana nufin abin da yake ne zaɓaɓɓen a cikin abu ka ɗauki dukiyar da ta fi shiga rai wacce ita ce mafi girma ita ce mafi tsada ita ce ɗar gaban goshi a cikin dukiyarsa a iya kuma kara'ima muwalihim? a hirɗinku a hirɗinka kake ce za ka dinga ɗaukar musu za ka dole sai an kawo maka dukiyar ita ce wasu tafi zama ya shiga ran ne shi wannan hadisin imamul al-bukhari da muslim ne suka rawaito shi kuma wannan shi yake koyarwa da wannan hadisin yake yi wanda a ciki zamu fahimci cewa in za ka yi da'awa yana da kyau ka san su da kake wa da'awa ka san ɗabi'unsu da halin su da irin yarensu da abin da yake kusantar da su da kuma abin da yake sa su jin daɗi domin ka guji abin da ba dole ne sai an yi shi ba domin shari'a ba ta ce wai dole dole in an zo da awa sai an bata wa mutane rai ba kuma ba ta ce wai dole sai ka faranta musu da ta yadda kai kake so ka tsaya kai abin da Allah yake so wanda zai sa a fa'idar a nan akwai matsala ta fiƙi da aka ce to khadu min agniyaihim tafaddu ala fuqara'ihim za a karɓi dukiya daga masu hali a mayar zuwa ga talakawa ba a shaɗanta talakawan ina ba da wasu sun ce da wannan tun da aka ce fukara ihim kowane gari yana da talakawansa in akin ya ihim fukara ihim him him ɗin nan guda biyu ta nuna a waje ɗaya wasu sai su ɗauki wannan a matsayin tibis ya kamata ce idan za ka yi zakka ku ka duba talakawan unguwarku shi ma wancan ya duba talakawan unguwarsu amma wasu sun tafi akan halaccin za a iya ɗauko ta daga Saudiya a kawo Najeriya za a iya ɗaukar daga Sokoto a kai ta Kano za a iya ɗaukar daga Kano a kai Abuja za a iya ɗauka daga Jigawa a kai ta Lagos amma dai ya zama an titi ta maslahar addini da talakawa akan maslahar san rai misali idan mutum ya yi aure a wani gari ya ce to saboda matan nan ta fara sarka, bari ya dinga ɗaukar zaki ko yana tura ta can garin ko kuma ya amfani da zakar da wungin bukatar su ta siyasa ala sabilil misal akwai wasu mutane da yake so su taimaka masa su agaza masa a harkar kamfe na siyasa kuma tsila suna da ɗan dama dama amma da an ba su zaka ba lafiya su bari ya kwashe zakar su ya mai da ita can don su fahimci cewa yana aiki yana kokari wannan zakar ta rage masa nauyin ma sai ya mutu ya sani wannan bai ci ba gaskiya amma idan mutane sun ta maka kaji daɗi ka sa su a cikin gaskiya ma damar suna cikin ahalin su wannan zai zama babu laifi ba da damuwa Allah ya samu dace dalili ba akan haka shine annabi sallallahu alaihi yana turawa a karɓar ta daga wani gari a kawo ta Madina wannan ya nuna halal ne za a iya قال رحمه الله تعالى to wata da'awatul mazlumi sannan ka bi a hankali ka yi taka tsantsan da addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab domin babu hijabi tsakanin wanda tsakanin ubangiji da kuma addu'ar wanda aka zalunta da an zalunci mutum yana cewa Allah ya saka mini wannan addu'ar za ta tafi har izuwa ga ubangiji a wata ruwa ma ko da ba musulmi bane in dai ya nemi agajin ubangiji to ubangiji zai agaza masa don haka ka zo ka ce ai ni aiki na zo yi ka ka ka ka haƙƙin mutane ka shigo da mota cikin kasuwa cikin mutane kamar ba sai ko kai ka ce to ina ruwa na aiki ka kanka ke kan a ji tsoro ka je ka taba wani ya ce maka Allah ya isa Allah ya saka mu ko ka hana shi wata maslaha ta ta rayuwa ya cutu da wannan maslahar الذي zai saka قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس روج صدقة ولا فيما دون خمس أوسق صدقة أنا أقول هذا أبو سعيد al-khudri Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu laisa fi ma duna hamsi a watsin sadaka duk dukiyar da take kasa da ukiya biyar ba za a fita masa da zikar wajibi ba ukiya kuma tana daidai da dirhami arba'in in aka lissafa da dirhami ita ukiya shi ne da ɗaya yana daidai da dirhami arba'in idan ka buga shi su biyar zai baka dirhami ɗari biyu duk dukiyar da ta kai dirhami ɗari biyu ba to babu zuka a cikinta walaisa fi ma hamsi zaudin sadaka sannan ƴaƴan raƙuma biyar raƙumi in bai kai biyar ba ƙasa da biyar ba a yi masa zakka inda ke da raƙumi ɗaya sa'un mace da namiji taguwa da raƙumi ah, wani babba wanda ya kai raƙumi wanda ya zama nasa ƙasa da biyar yake daga hudu zuwa ƙasa babu zakka a wala su fi ma duna au su in sadaka haka zalika duk abin da yake ƙasa da musuki biyar na amfanin gona shinkafa ko dawa ko masara ko gero ko wake in dai bai kai musuki biyar ba to babu zakka a cikinsa shi kuma wusiki alwusku ko alwasku shine ya fi shahara alwasku jam'insa kuma ausuk asali in an ce alwasku ana nufin laftu da kaya amma abin da ake nufi a nan shi ne duk wusiki ɗaya shine sa'i sittin shi kuma sa'i shine mudunnabi a cika mudunnabi a tsara cika mu da nabi to shi ne ke ba da sa'i ɗaya kamar adadin da ake cikin da ƙarfin kai to ka kuwa san muddin nabi wannan shi ne sa'i ɗaya a shi ne wasaƙi ɗaya shi kuma wannan wasaƙin sittin so biyar kaga ya zama ɗari uku kenan ko haka ne ko to idan za ka buga shi da buhu mai cin keji hamsin to kaga zai zama ɗari uku hamsin cikin ɗari uku kaga za ta shiga so nawa kenan hmm? so shida haka ne ko zai zama so shida kenan inda an ce sai ya kai wasaki ya kai wasaki biyar ruwa wasaki kuma kwano sittin sai ka buga ka ce sittin bismillah yawwa sittin sau nawa maka ce sau biyar ka ɗari uku alhamdulillah wannan ɗari uku ɗin sai mu ce idan muka kasa ta idan muka kasa ta uku kaga zai zama ɗari ɗari kenan ko sai ce sai mutum shi da kenan kamar misali in shinkafa ce aka fata a buhu mai cin keji hamsin sai ya kai buhu shida idan ko mai cin kilogram a idan mai cin kwano arba'in ne ba kaga idan mai cin kwano arba'in ne za mu iya cewa kwano ɗari shida sai mu ce kwano arba'in za mu ce kwano yawanci ana saka ta ne a buhu mai cin kwano arba'in sai mu ce kwano arba'in sau kwano arba'in sau tara da lissafin yake ne kwano nawa ne wannan buhun buhu mai toliya shi ne to don gudun haka kawo mu bashi a keji keji alwasa ke ya kai sa'i a sittin ku sa'i sittin kuma sai ya kai so biyar sannan shi ne zai baka shi ne zai baka misalin zaka amma littafi mai sauki ma inda muka ce kwano 60 idan yana cin dubu da yake cin kwano 70 da shi kenan to in yi eh? metoliya to kaga idan muka ce mai cin kwano 70 ne to kaga buhu hudu da wani abu ce ya haura buhu hudu da rabi idan wannan ne idan kuma mai cin kwano 60 ne da sai zama buhu biyar kenan idan kuma mai cin kwano 25 ne sai zama buhu shida kenan sai a lissafa to sai amfanin gona an auna shi an ga zai kai wannan adadin to ne za a fitar masa da zakka sannan shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala fi ma duna khamsati wa shine shine duna din kuma ana nufin ƙasa da haka in ba in manoma ba ba na'am amma na tattara cikin su ina na aji dubu ashirin ko goma sha hmm. na da zata a ana nufin tsaye na ɗaya abin da ka noma In ka noma shi to a wajen noman ai shi da zai siyar maka ai yayi zakka ya fitar da zakkarsa kai kuma ya siyar maka kai kuma yanzu ya dawo wajen ka ya zama kadara idan ya zama kadara a wajen ka to in har ya kai ni ita ma kadara akwai nisabinta na zakka kamar misali masu cikin abincin su tara sai ya taru da yawa su siyar da su ba zakar noma za su yi ba ta yau mahasadihi zaka za su yi abin ta kaita inda watakila yana harkar abincin kuma yana wata harkar da yana harkar man fetur yana harkar transportation bin ya tattara kuɗin za gaba ɗaya a shekara ai zai haɗa ya fitar da su a zakka shi wannan ana nufin wanda ya noma ɗin da kansa wannan Wanzala sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan wajabcin nisabi na zakka an faɗi nisabi na na raƙuma an kuma faɗi nisabi na ah, na kuɗi garin kuɗi an kuma faɗi nisabi na ah, wato an faɗi kuma nisabi na amfanin gona kuma nisabi ne wanda yake cike da hikima a ciki na ga dirhami ɗari biyu idan ya zama a kenan zinariya gold kenan eh, idan kuma raƙuma ne sai sun kai guda biyar idan kuma amfani ne sai ya kai wasu biyar wanda duk ya zanto ƙasa da haka to ibn al ya ya haƙiƙi ijma'in malamai a kan cewa duka sun tafi a kan cewa babu zakka ta wajibi a kansa <clears throat> amma Imam Malik Allah ya ji kansa da rahama yana ganin cewa idan mutum yana son ya fitar da zakar yin fitar da zakar kuma sai zama ɗan kaɗan ya rage masa ya cika nisabi to zai iya fitarwa kuma Allah ya sa shi a cikin wa'anda suka fitar da zakar. Hmm. Za mu zo insha Allah a cikin ragowar bayanan hadisa. Ah, idan a zinariya ta kai gram 85 kenan in kuma kimar ta ne na kuɗi sai ta kai Birhami dirhami 200 shine uqiya biyar kenan to za a kasa ta 40 sai a fara kaso da shine da ushir kamar yadda za mu zama yasa yanzu idan kai lissafi kimar gold gram 85 shine kai miliyan goma sha takwas da dubu ɗari hudu goma sha hudu da naira ɗari takwas amma ka tashi daga ko nawa ka mallaka in ka kasa shi so arba'in to za kuma ka fitar da eh, ɗaya kenan a ciki in kuma ka buga shi percentage ɗari za ka fitar da 2.5 percent. na fi da mutum yana da naira miliyan ashirin to kowace miliyan ɗaya za a fi mata da naira dubu ashirin da biyar a gashi ka lissafa dubu ashirin da biyar sau goma ɗari biyu da hamsin sau biyu ɗari biyar wanda yake da miliyan ashirin zai fi da naira dubu ɗari biyar kaga ba yawa ne da ita ba kyauta ma sai mutum ya bayar naira dubu ɗari biyar yanzu da mutum ya sai millet zai siya ma ya ɗinka babbar riga sai ya yi ciko ma sannan in zai original zai siya mai kyau sai ya siya ya ɗinka kaga su kaga kamar kai ne a cikin kayan ka da kala biyu ka bayar kaga ai ba wani abu ne mai yawa ba shi shi kuma amfanin gonar in ya kai in ya kai ki a abin nan biyar din samsaki din sadaka in ya kai wannan ki biyar din to idan ka tashi fitar da zakat a sai ka sai ka ka gani shin kai kai masa ban ruwa da kanka ka ɗauko masu ban ruwa suna yin ban ruwa kana biyan su ko kana ɗebowa da kanka kana bayawa ko kuma a'a noman damuna ne kana gida Allah ya saukar da ruwa ya shayar idan Allah ne ya shayar da ya shayar da kuna da kansa ba tare da ka sha wahala ka yi mata ban ruwa ba to abin da zaka fitar shine zaka fitar da wato al'ushur da abin da ka samu misali in ka samu buhu ɗiri, ko sai ka fitar da buhu goma in ka samu buhu hamsin sai ka fidda buhu biyar a ciki ba na ka sai bisa goma idan kuma kai kai wahala da kanka kai bar ruwa noman rani ne ka dinga yin ban ruwa da kanka kai ka je kayo kai famfo ko kayo bohol ka haƙa kuma ka zo ake yin ban ruwa ka samu wanda suke ban ruwa ko ka shirya aka zo aka yi maka wani abu na zamani wanda ake yi wa gonar yayyaki ka gare dole a kuka shi kuma sun ka kasa goma a ishirin za ka kasa ka da ɗaya shi ne nisful ushir kamar yadda za mu ji insha Allah tabaraka wa ta'ala eh, to anan a kuɗi kun ga an fiti alfidda amma ba su faɗi azahab ba ba faɗi zinariya a azarta abin da sa saboda mafi yawan kuɗin wannan lokacin an fi da zinariya ne ba azurfa ba amma abu daud ya rawaito shi eh, marfu'an zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam laysa alayka shay'un hatta yakuna laka 20 dinara idan kuma azurfa ce to dinare 20 ne dan haka wannan kuma ibn hajar ya hassana wannan hadisin har ibn abdullah ma yake cewa to ita kuma azurfa an yi ijma'i akan cewa nisabinta shine 20 misqalan shine misali 20 shine wato ah, sai ya kai dinare 20 na azurfa ke nan, kibba kuma birhani ɗari biyu wannan shi su kuma amfanin gona akwai wanda ba a yi wa zakka akwai wanda ake yi wa zakka wanda duk ake yi wa zakka na ɗaya sai ya zama amfanin gona ne da ana iya auna shi kusa ya fi amfanin gonan da ba a auna shi kamar rake wasu suna cewa a rake inda kuke ce masa a rake ko rake eh wasu su ce rake wasu ce wasu ma su ce siga takanda an san ko ita ma takanda wani nau'i ne na rake an siriri amma shi kore ne za ka gan shi ko tsanwa ba baki ba ne ya shuɗi da shi wannan da rake da takanda eh, kaga ai su ba a auna su don haka dole sharaɗi na farko sai ya zama abin nan za a iya auna shi nan na biyu ba duk abin da ake auna ake fitarwa da zakka ba sai ya zama abu ne da za a iya adana shi a yi amfani da shi a wani lokacin abin da da zarar an auna shi in ba amfani da shi yanzu ba ya tashi daga aiki wannan ba a fitar masa da zakka don haka sai ya zama yukalu wa yuddaka kamar shinkafa ana auna ta masara ana auna ta maiwa acca Ibro dawa alkama dukansu kaga tukalu wa tuddakharu wannan sharaɗan guda biyu au da adanawa shine abin da imamu malik da shafi'i da ahmad jumhur ta tafi akai amma abu hanifa allah ya ji kanta da rahama ya ce a'a ku yanzu in kun yi haka yanzu mu ɗauki taruhu ko tarugu tashi tattasai shin ana auna su ko ba auna su ana auna su za a ce maka abin tattasai kwando ɗaya ko kwano ɗaya haka ne abin tumatir kwando ɗaya ko kwano ɗaya amma ana iya ajiye su su ɗau lokaci ko a wajen malikiya da shafiya da ahmad babu zakka a kansu saboda su kayan gwari ne amma a wajen imamu abu hanifa shi kuma ya tafi akan sa ta kayan gwari ma za a yi musu zakka bisa wasu dalilai da ya dogara da su amma magana mafi inganci shi ne jumhur magana su ta fito kayan gwari ba a yi musu zakka kayan gwari ba a yi musu zakka wannan shi ne ra'ayin su zama daidai sai ya zama yukalu wa yuddaka wasu kuma sun ƙara da wani sharaɗi sai ya zama kuma yukutatu ba dukkan abin da ake aunawa a kuma ajiye shi ya daɗe ne ake masa zakka ba sai in ya zama kuma ana cin a matsayin abinci don haka idan ba a cin sa a matsayin abinci ba za a yi zakka a cikin don haka kaga kenan akwai abin da yana fitowa ne a gona kuma ana auna shi kuma ana iya barinsa ya daɗe amma babu al'ummar da suke sa a matsayin abinci albasa tana cikin kayan gwari ita ai ana barin ta tana lalacewa ne ko ba har ana magana ana ta eh to amma kuma za ka ga ai tana rufa tana daɗawa tana daɗa kwanaki tana rufewa amma ana ana mata kirari ana cewa albasa kina rufa kina tsara kuɗi za ka ga tsoho yana tsuka kuɗi suna ƙara sai a ce albasa ke nan kina rufa kina ƙara kuɗi haka ake tsaya da yawwa sai suka ƙara da cewa dole sai ya zama makilun muktatun muddakarun wanda za a cinsa a matsayin abinci kamar misali ɗorawa an san ɗorawa ko ita ɗorawa ake yin kalwa da ita kuma suna cinta ta kalwa ana ciro ta daga bishiya daga ice ko kuma sannan ana auna ta kuma ana iya barin ta dau lokaci amma ana cinta a matsayin abinci ba a cinta a matsayin abinci sai ci to dole sai ya zama kuci a bisa wannan nama akwai zakka nama ya ce to akwai kuma nama abinci ne za ka yana kutan shin amfanin gona ne ana fito da shi ne daga gona kaga ya faɗi da cikin sarrafinsa auduga fa da anguliya shin auduga noman ta ake kuba noman ta ake ba shin ana auna ta ko ba auna ta ana auna ta wasu sun ce ko ya da kilo din ana dora shi akan kilo za a iya ganin nauyinsa kuma shin ana cin auduga suka ce ba a ciki da wannan sharɗin sun fi ta ba amma suka ce a sharaɗin kawai shine aliktiyalu walid Haru, amma magana aliktiyatu kuma wata magana ce daban wannan shine abin da ya yafi shahara hadisin da dara kutuni ya rawaito wanda yake cewa babu zakka a cikin kayan gwari hadisi ne wanda yake mai rauni ba a da shi amma dai maganar ijma'a kusan malamai na jumhur ya duk su ta kashe a kan babu zakka a kan kayan gwari. Nisabin azurfa, mun taɓa cewa nisabin azurfa sai ya kai misali ishirin ko? Ko misali ishirin wato idan aka auna shi da kuɗi na yanzu da ake amfani da su za mu ga kusan zai kusan junai ashirin da biyu na sa'udiyya junai ashirin da biyu na sa'udiyya wanda bari mu gani a yanzu kuma idan za mu kalle shi da irin bari mu fassara shi zuwa naira mu gani da eh, shi nan da Allah ku gafarce ni Ah. musamman a yanzu bari mu duba mu buga shi da dala yawwa na misalan ko wanda shi ya daidai da da 85 na khalis zahab an gane ko me azhab din ne ko da dai ba sake kai wala ku cin hakkar rikice alfibbatu ita ce azurfa ko haka ne yawa ha azhab kuma shine ne zinariya to dawo maganar zina dai kuskuren bayani azal fibba din sai na fassara ta da shine azhab asalin lissafin abin da ya fi zama mashuri a wancan lokacin ita azurfa idan haka nisabin azurfan ne wanda aka yi shi da dinari ne aka yi shi wanda aka yi shi da jirhani. wanda ya zo a cikin hadisi kamar yadda yake laifin lima duna a awatin sadaqa don haka a awaq wato ah, lissafi ne na azurfa amma lissafi na zinariya kuma shine wanda yake idan ya kai ni a tayi dirham wanda mazala sun fi kawo fi ni a tayi dirham arba'atu dirahim rizqatu rubu'ul ushur wa fi ni a tayi dirham arba'atu dirahim za ka wanzu wannan shine nisabin azhab in ya kai gram 85 gram 85 din nan shine zai bamu wancan lissafin da muka yi miliyan goma sha takwas waɗannan kuɗin amma ita kuma fa fibba ita kuma azurfa fa wanda ne kwanaki suka tashi wani bincike a ganin cewa zai yiwu a sake dawo da lissafi ya koma kan zakatun kuma kan azurfa saboda ai yanzu idan aka ce da zinariya kuɗin zai zama ya yi yawa a kowa ne zai iya samu ya fi da ba. da yanzu nisab na birham. birhami ɗari biyu a yanzu wanda kusan shi ne yake daidai da giram ɗari biyar da casa'in da biyar giram ɗari biyar da casa'in da biyar Idan za mu kirga shi da dala a yanzu zai zama na ɗaya kusan giram in zai azurfa a yau a yanzu kusan yana 0.80 dollars 0.80 dollars yanzu shine kudin gram a yanzu don haka nisabin sai ya kai dala 476 ka lissafa min idan aka buga shi da kudin Najeriya a yanzu dala 400 da saba'in da shi ko muka ci ko dala ɗari hudu da saba'in da shida na calculator tamu ɗari hudu da saba'in da shida nawa ce dala yanzu dubu ɗaya ai sai da ɗari biyar kaga zai zama ƙasa da miliyan ɗaya kenan dubu ɗari bakwai da dubu ɗari bakwai goma sha hudu wanda kuma kaga a haka zai zama a nisabin alisafi lissafi kenan dubu ɗari bakwai da wasu suke ganin cewa ya kamata a dawo da nisabi ya zama haka to idan aka dawo da za a tausaya wa talaka to wanda yake da miliyan ɗaya naira dubu ashirin da biyar zai cire zakka to naira dubu ashirin da biyar kuma mutum nawa zai bawa kuma yanzu miliyan ɗaya mallaka ta ba su da wahala da nake nufi yanzu mutanen da suke da miliyan ɗaya suna da ƙarin nawa. kuma yanzu duk mutum yana da miliyan ɗaya bai tsira daga yunwa ba bai tsira daga komai ba dan in yana da ita ma sai yi dogon lissafin yadda zai yi kashe can da ita ta kai yanzu har ƙananan yara ma suna iya mana ya samu dace wannan dai ababi na bayani kenan ya samu dace ala rahimahullahu ta'ala eh, wannan hadisin ko wannan hadisin shi ma a rawahul bukhari wa muslim ah, bukhari ya rauce hadisi na 1405 muslim ah, ya rauce shi cikin juzi na ɗaya shafi na tara da قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظة إلا زكاة الفكر في الرقيق an karɓo daga abu hurairar ta Allah ya ƙara yadda a gare shi kisa annabi sallallahu alaihi wa musulmi da yake da bawa ko doki ko da bayan nan sun kai nawa duk dawakan nan sun kai nawa ba a fitar musu da zakka sai dai zakkar da kai ta ƙarshen azumin wata ramadan farkon shawwal to wannan mutum zai fitar wa da bawansa amma ba a fitar da zakka kan dawakai da kake su ita zakka da doki da bawa ba a fitar da su ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da a cikin tazibu ke cewa abin da isa da bawa da doki aka ci babu zakka a kansu saboda mafi yawancinsu ana amfani da su ne don amfanin kanki ka ji kashin kai bawa ya maka hidima doki kuma ka hau amma idan kana kana sana'ar bayi a lokacin da ake sana'ar bayi kana sana'ar dawakai ka siya ka adana su sannan su ƙara kuɗi ka fitar wannan hikimar hana zakar ta faɗi don haka sun kafin da wasu musu da zakar mutu na shi kenan an gane ko wannan shi ne wannan hadisin eh, imam al-bukhari da musulun sun rawaito shi amma lafazin nufazin imam musulun ne wanda shi ne umdatul ahkam in ya tabbata shi yasa aka ga zinariya da azurfa da mutum ya mallaka ko matar mutum ta mallaka in dai na amfanin kai ne babu zakka a kansu a bisa magana mafi inganci ta jumhur amma in an tanade su ne saboda a dinga eh, adana su zuwa lokacin da suka tsara kuɗi a siyar a musanya wasu haka a tara kuɗi wannan zai zama akwai zakka a kansu kamar yadda shi ma bawa doki in na kasuwanci ne za a fitar musu zakka sai mu tafi hadisi na ɗari da tamanin ɗari da saba'in da tara amma a wata ruwayar hukun ɗari da tamanin da takwas mun fi wata ruwayar ko cewa illa zakatun fitiri kan raƙi sai dai zakatun fitiri za a fitarwa da abin nan za a fitarwa da bawa wannan ruwayar ita ma kamar tana cikin sahihu muslim kuma da ibnu al da Allah ya jikansa da rahama ya faɗa haka ka ibnu al-Mulaqqin a cikin al-Ilam amma maganar gaskiya shine wannan karin baya cikin sahihu Bukhari baya cikin sahihu Muslim yana cikin sunan Abi daud bi sanadin dhaif wannan karin kenan yana cikin sunan Abi daud shi ma kuma bi sanadin dhaif قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار هكذا العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس نعم والبئر جبار wannan al'ajima'u jubarun haka ne walbi'iru jubarun walma'adinu jubarun a sirri kajin An taɓo daga abu hurar ta Allah ya ƙara da a gari shi ce, Manzon Allah sallallahu Alaihi wa wa sallama yana cewa, Al'ajima'u, dabbobi kamar akuya da cinkiya da rago da tambin suru su ne al'ajma'u an faɗi sarkare saboda in suna ma kuka ba ka gane mai suke cewa jubarun idan suka taho sai suka buge mutum sai ya mutu ko kuma suka yi ta'adi to wannan abin da suka zubar jubarun ya tafi a haka nan ba za su biya ba To da ai dabbobi ne ya kamata wanda ya san dabbobi suna bi ta waje suna wucewa ya yi ƙoƙari ya alkinta abinsa kada ya bari su zo su cutar masa da abu al'ajima'u jubarun walji’iru jubarun haka rijiya don mutane su dinga zuwa suna ibar ruwa ta wancan kan rijiyar wane wane idan dabba ta su ta fada ko mutum ya zo ya fada ba za a ce mai rijiyar su ya biya ba duk abin da suka ya faru na tsautsayi a kansu ya fa a haka nan ne ma'anar jubarun ma'ana ba biya al'ajima'u jubarun wal jubarun Walma'adinu ma'adinu jubarun haka zalika wurin da ake fitar da zinariya kamar ramin da ake haƙawa ake ginawa ake fitar da kuza ko a ce da gold ko wani abu makamta haka shi ma in wani zo ya fada ciki ko wani abu ya zo ya fada tunda dama wuri ne da ake yin haka irin wannan ba ba za a ce sai mai shi ya biya ba musir da kazi amma idan mutum ya tsinci wata ajiya ya sai fili ko yana da gona ko can a daji sai ya haka da ya haka sai ya samu wani abu cikin irin tsofaffin ajiyoyi na mutanda wanda yanzu ba ma masu su to ya fito da shi sai aka ga wani abu ne mai darajar da zai yi kuɗi an siyar miliyan ɗari ko wani abu makamancin haka to zai kasa kuɗin biyar a ƙarfi hudu ya ba da zakka ɗaya wafi rikabi sannan idan aka samu wata dukiya da aka koye ta a ƙasa tun tun tun ta da da ta mutanda in kuma yanzu Allah ya kawo ka haƙurka da za ka fitar da kasu ɗaya bisa biyar anan nan kuka Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana mana bayanin ƙa'ida ta adalci cewa eh, ita dabba akwai lokacin da ne ita zai sake ta don ta yi kiwo akwai kuma lokacin da bai kamata mai ita ya sake ta ba sai in yana tare da ita tunda muna da dare muna da yini a galibi dabbobi idan da rana ne to me su yana tare da su yana kulawa da su to idan ya sakan maka su suka yi maka kanna suka faɗo gonarka fa in saka zo suka yi maka abu sai sun biya amma idan dare ne to ana tunanin kowa ya kwanta ya bacci to kai da zaka yi bacci zaka alkinta abubuwanka zaka tabbatar da cewa baka bar abu ba yadda za ta zo ta cutar maka da sauransu baka kwanta inda ba za su iya zuwa ta taka ba to idan ta zo sai wannan abun to in ta yi ba za a ce me shi sai ya biya ba saboda haka faru. don haka hatta a yadda masu dabbobi suke da ranar su sakawo su dabbobin su zo su dinga faɗawa kan titi ana kaɗe su kuma suna zuwa suna ta da rikici da rigima wannan duka abu ne da ke da ta kamata da rana mai dabba yana kula da dabbarsa dare ya yi kuma sai kuma sai ka yi takatsantsan saboda dabba za ta iya satar za ta iya satar numfashi ta fito ta zo ta cuta don haka ita dabba ita mai ita ba ya sake ta ne ba ta cuta kamar yadda ake samun wasu muggan makiyaya da suke zuwa gona su saki dabbobin su su cinye amfanin gonan mutum wannan a kama su aka gurfanar da su sai sun biya in dai bai yi wannan ba in suka yi wani abu na ta'adi to ba za a ce sai an biya ba haka a wannan shine abin da shari'a ta zo da shi Allah ya sa dace wannan hadisin a cikin akwai bayanin zakka da ake fitarwa ta arrikas Shi wa fi rikazil kuma hadisin yana cikin sahih bukhari da sahihu muslim قال رحمه الله تعالى نعم نعم abin da ake nufi da aljibaru jibaru shine al hadaru shine gabanza ruhi kenan kamar da ake sa ana wofi kenan allazi la shay'a fi shine ba za a ce sai an biya ba ko ba haka ake cewa mai mota ya wani ya tara mai mota ce kai daga illela ne zuwa kwanne ta kana ta ni kwanne ga yohi ya ce ta taho ta mana taho ga banza ya ce kai <laughs> wala ba ka banza ce shi banza da wofi ana nufin ba komai to amma daga baya an ar ana zagi da su musamman mu a wuraren mu hmm. kai minti na a bakwai ina ganin kada mu shiga kuma na gaba mu zo ƙara cin lokaci saboda haka bari mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ya ba mu ladansa mun tsaya hadisi na 179 assalamu alaikum wa rahmatullahi